auren su auren su da wani sai wane shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Kasuwa alhamdulillah. Wai Aminu ya zancen magana auren yaran nan ne. Alhaji, ina so a daɗa bani lokaci. Nan ba da daɗewa ba. Lokaci kamar yaya kuma. Me kake jira ne Aminu? Alhaji, magana gaskiya. yarinyar nan tana da masoyi wanda ta daɗe tana son shi tun tun da can kuma masoyin nan nata ɗan uwanta ne na jini to ya za ka yi min haka da ka san da wannan tana son wani ɗan uwanta shine ka sa muka zo muka shiga muka yi wannan maganar alhaji ba ni da yadda zan yi yanzu ban samu goyon baya daga wajen mahaifiyata ba. Da ita kuma yarinyar, shi yasa nake gani babu abin da zan iya yi. To yanzu me kake so a yi? Ina so a daɗa bani lokaci. Amma fa kana sana cewa akwai yarjejeniya tsakaninmu ko? Kwarai da gaske Alhaji, na san kana bi na kuɗi. Shi yasa ma nake ƙoƙarin ga wannan al'amarin ya tabbata. amma can da na ga abin ya fuskar alhaji dole ne in san yadda zan yi ko gidan nan ne in sayar domin in fara rage abin da kake bi na alhaji saboda ba yadda za a yi ban da kuma yadda zan yi in biya ka to ka san ba hali na ne wannan abin da na fi bukata ba wai kudin nake bukata ba a'a auren ɗana da yarinyar nan shine abin da na fi bukata alhaji ba na so a yi auren nan wani abu ya zo ya faru na rashin jin daɗi wanda zai jawo kai baka ji daɗin abin ba mu ma kuma ba mu ji daɗin abin ba alhaji alhaji ina so Ka daɗe min alfarma a bani lokaci in allah yadda zan yi ƙoƙari in shawo kan dukkan al'amura da yardar Allah. Na gode. To shi kenan, kaga Aminu, ina sauraron ka. Ka san cewa ba na son tafiya ta ta zo in tafi ba tare da an yi auren yaran nan ba. To shi kenan, na gode Alhaji. Ta kuke waya? Umma, Alhaji ne. alhaji alhaji ne wannan mm, shi ne shi ne kake neman alfarma a wurin shi to ni ma na ji daɗin haka Gaskiya ne. da ka nemi alfarma saboda gaskiya ba na son a riƙa yin abu wuta wuta na gaya maka sauri saurin nan ba shi da daɗi kuma yarinyar nan kana sani kaga halin da take ciki na fi so a bi ta a hankali a lallaɓa ta yanda ba na so in ga ka shiga matsala ita ma ba so nake ta shiga matsala ba ko ba gaskiya ba duk da dai na tausaya maka kuma yadda na ji tausayinka na ga matsalar da kake tunani a kai to ita ma ina tausaya mata ba na so in ga ta sami matsala makamanciyar da kake tunanin za ka samu kuma in Allah ya yarda ba za a samu wannan matsalar daga nan ba shi yasa ina sake da dawa umma sabida ta can kin aminta kuma yanzu na ga kin zo kin sake turjewa umma saboda haka shi yasa ka ga bayan mun riga mun gama magana da kai na ce maka na amince kuma yanzu ka ga na sake dawo da hannun agogo baya saboda na ga yanayin yadda yarinyar nan take ciki ni kuma gaskiya ba na so in ganta a cikin irin wannan yanayin ba na son in kai ta inda za ta takura ta rika damuwa shi yasa amma in Allah ya yarda idan rabin ta zo muka yi magana in na ga ta amince sun yarda za a yi auren nan da janaidu shikenan sai a ba da haƙuri a san kuma duk yadda za a yi hanyar da za a ba a samu mafita kuma in Allah yadda ni zan tsaya in maka addu'a ka dai san addu'ar uwa akan ƴaƴanta babu shamaki tana karbuwa sha Allahu rabbi zan maka addu'a da in Allah yadda Allah zai kawo maka mafita ta inda ma baka tunani amma ka yi haƙuri ka bari rabin ta zo tuku. sannan kaga ina so a dai jira rabi ta zo tunda ba zai taɓa yiwuwa fa ko da a wani guri ne za a yi abu dole in jira rabi ta zo mu yi shawara a matsayinta na yar uwata barantana kuma abin nan ni a kwanciyar rai ni a guri na ina so abin nan ya zama na gidan ne ko ba gaskiya ba tunda gida fa bai koshi ba ba a kai wa daji gaskiya a bari ta zo a yi magana idan muka yi magana muka ga inda ta dosa in abin ya zama dole dole yanda kake cewa ta gaya maka din hakan ya zama to sai in haƙura ba da yadda zan yi sai a haƙura a ba wancan ɗin kawai amma yanzu a dai bari ta zo ɗin tukunna mu zauna mu yi magana tunda ba zan yanke shawara ne kaɗai ba. Shi ɗan adam ana haihuwar sane da tarin a Akwai a tashi ya ƙara girma za ya cimma wasu burka aure mataki na rayuwa. gare mu ya zama garkuwa. kuwa. Kai Jinadu. daga hannu ki gode Ubangiji. An ka bani tsoro Jinadu. Allah Ubangiji ya amsa addu'a ki. yanzu yanzu nan ba nuna neman aiki ba a eh, dubai eh, eh. yanzu suka email ina aka ce min naci kai kai na samu alhamdulillah jinedu na samu jinedu <laughs> sai na karba <laughs> alhamdulillah jinedu aiki ya samu kai oh, to kaga abin da nake gaya maka kenan kullum in ce jinedu ka yi haƙuri hmm. addu'an mahaifiya baya faduwa a ƙasa sam sam sam ani ani baki yau hannun bari shiga daga ciki kai kai kai kai ciki ai ka ce ni ce da murna ba kai ba jira chau ijan eh, ba shakka jinaidi ya samu aiki yanzu ne ma zan gwada musu nawa iko jineda a yanzu ba zai taɓa auren 'yar talaka ba. Sai dai shi ma ya je ya auro 'yar masu kuɗi. Ƙwarya ta bi ƙwarya, ba zai taɓa yiwuwa ba. Ni ma yanzu zan gwada musu nawa ikon. Hmm. mai karfi yana da karfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne Shi aure yin salada ne, gungoro yin sautu ne, auren so da wani saiwa ne, ga wani ya gwada shi bai dace ba. Hello? Hello? Hello Masu masoyata. Alhamdulillah, muka wani miki wani albishir gagarumi. Hmm, ina jin ka. A babban babban. Amma dai albishirinki. Goro? fari ko ja ina jin ka <laughs> to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu nesa ta matsa kusa in ja hausawa ina aikin da muke ci gaya miki wanda muke ta jira miki ta jira Allah Ubangiji ya tabbatar da shi to shi ne yanzu ya tabbata <laughs> to aiki ya tabbata sun mun email sun tabbatar min da cewar na samu aiki alhamdulillah kai haba haba jinedu kai kana ɗaukar maganar aure zaka mu kai kana maganar wani aiki haba baka ban adalci ba a dakata ki tsaya tsaya tsaya aikin sani kin fi kowa sanin cewar ina da burika na wani ƙashin kaina a cikin zuciyata <laughs> kin sani ina da son in mallaki gida don karere ina da son in hau babban mota wadda ba kowa yake hawa irin ta ba sannan in jina account ina da kuɗaɗe masu nauyi kin san wayanda su ne burika da. kai fa ka ce min sa'anta za su zo magana fa a ah, shi ke da kuma tuki yanzu abin azamin mai ke wai ai yanzu ba mata magana aure ake ba ai yanzu ki daina magana ma aure ba shi ne bari a tara kuɗin da za a auren so nake yi ne mu tara kuɗi kin fahimce ni mu tara kuɗi wanda in muka tashi yin auren ma za mu yi na kece ne ba wanda ya isa ba ke kanki sai kin zama sarauniya a sashen eh, shi soyin ya samu tangare da ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba kai ina Allah ya ba zai yi ba ba jiredu Mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Auren su auren su abin bida ne, sai mai kai za ya gane. sirri kai da fato ne wani yanayi tsautsayi ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba sannu yaya sannu faiza yanzu muka yi waya da alhaji uba yawa ban san shi ba waye shi faiza kenan sirikinki mahaifin faiz Yayi wace amsa ka ba su? Ce masa ne fa'iza ƙanwata ce, kuma duk abin da na gaya mata ta yadda ta amince. Haba yaya, me yasa za ka musu ƙarya? Ba ƙarya ne musu ba. Na san ki, yarinya ce ke mai biyayya tun kina ƙarama. Kuma ni kaina babu abin da ban miki ba. da in faranta miki rai tun kina 'yar ƙarama fa'iza kuma na san baki manta haka ba don haka ina jin ba za ki tila mun ƙasa a idanuna ba shi yasa na bashi amsa da haka fa'iza babu abin da na ɓoye miki mutunci na da kimata da darajata da martabata duk duniya Fa'iza tana hannun ki, saboda haka ki zauna ki tunani auren haka. shi ne wurin dukkanin masoyi. kamar ta amince, amma kuma da kafaya sai na ga ta turji, saboda yanayinki take kallo. Fa'iza, ki juri. ki daure ki karɓi zaɓin da Allah yi miki Junaidu bai shirya auren ki ba auren so ake wata wili abin faɗa, duk yayin ta samu tarbiyya a sallada to ba za a nemi mai maye gurbinta ba shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba Mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika, bai zauna da masu rauni ba. Kenan duniya da komanta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. Auren su.